العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الباحك يوم السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da hudu ga watan rabiul awwal watan uku a wannan shekara ta dubu da dari hudu da 25 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 20 da 23 ga watan hudu shekara ta dubu biyu da hudu miladiya idan ba a manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 68 cikin wannan sura mai albarka suratul shu'ara yau za mu tashi farkon aya ta 69 wannan kuma shine darasin mu na uku a cikin sura bai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبع إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون فبنجد يسير منظور صلى الله عليه وآله وسلم واتل عليهم ka karanta musu laba Ibrahim wato labarin annabi Ibrahim alaihi salam karanta wa mutanenka ayin na karantar da mutane wannan kissa mai ban mamaki wanda ke kunshe da darasi li yataqawwa al-mu'minu ala taqwa wa yunzir al-kafir wal yartadahu an al wal ma'asi wato karantar da su domin mummuni ya kare samun guduri na takawa ya jajirce bisa ga tsoron Allah idan ya ba abin da ke cikin kisar na sannan kuma domin kisar ta ja hankalin kafiri ta fadakar da shi ko ta daina fasikan su da ayyuka na fasa iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun yayin da shi annabi ibrahim alaihi salam ce da mahaifinsa da kuma mutanensa ma ga abudun menene wannan kuke bautawa wato yana musu tambaya don nuna fasawar abin da suke bautawa din da rikin tantantar a yi masa bauta kalu sai suka bashi amsa da cewa na abudu asnaman muna bautar gumaka ne fa na laha asifiyan mukan yi ne hakifi na laha muna masu ibada a gare ta lafazin al'uku asalin sa a harkar larabci ne lizuntar abu wato mutum ya lizunci abu ba ji ba gani ba ya rabuwa da shi to amma nan gurin ana fassara su da bauta saboda yayi ta'addi da lafazin la a haki fi na. sai zanto kamar lafazin al'uku a nan gurin wato an yi masa tadmini na ma'anan al'ibada fa a laha ne kenan ma'ana sai mu yi ni muna bauta a gare su waɗannan gumaka ɗin kana sai ce da su hal yasma'unakum istad'un shin suna jinku lokacin da kuke kiran su aw yanfa'unakum aw yadurrun shin ko suna amfanar da ku ko kuma suna iya cutar da ku domin dukkan wanda za a yi wa bauta ya kamata ya zanto in an kiraye ki zai iya ji ba kuma jiɗinka dai ba ya zanto amfanin jin tasirin din zai bayyana ba na yayin da kake raye ki cewa ba na arziki ba wai ya ji lafazin ka cewa ba na arziki ne kadai ke sa ya cancanta masa bauta ba ya zanto yana da ikon bayar da arziki yayin da kake raye ki cewa kare ni daga kaza tsare ni daga sarri iri kaza ba wai jin wannan magana ta kadai ke tantantar da shi ya zanto za a iya masa bauta ba a'a ya zanto zai iya baka tsari zai iya baka kariya daga sharrin abin da kake jin tsoro daga dukkan wani abin da kake jin tsoron ya auka maka to kaga wannan abu na farko kenan ya zanto akwai iya ji ga wanda aka kira jin da yake da tasiri shine hal yasma'unakum istada'un sannan ya zanto akwai iya amfanarwa ko cutarwa amfanarwa idan an yi masa da'a za a samu wani amfani sakamakon yi masa ba'a da shi. cutarwa idan aka saba masa akwai jin tsoron zai iya cutarwa dan yana da ikon cutarwa duk abin da baya iya ji idan an kiraye shi ko yana ji amma jin da baya da tasiri duk abin da baya iya cutarwa baya iya amfanarwa to bai tunci a masa wuce. da haka sai musu waɗannan tambayoyi hal yasma'unakum in tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun suna kiran ku suna iya ansa muku ko su ji ku lokacin da kun kira su ko suna iya amfana da ku ko su cutar da ku sai suka ce me قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك yaf'alun قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين أمر ذلك بعد صباحي ستيكي suna ji idan mun kira jin da yake da tasiri suna iya amfanarwa idan an bauta musu ta iya cutarwa idan an yi masa tawaye ya kamata su ce i eh, ko su a'a dan babu wata ansa da ba wannan ba cikin tambayar da annabi Ibrahim to amma a madadin haka sai suka ki bada ansa da i dan idan sun ce haka wato za a gane a sarari cewa kuma kan ba ta iya cutarwa ba ta iya amfanarwa ba ta ji idan an kira su sannan in sun bada ansa da a'a to kuma za a yi musu tambaya ta biyu dan me kuke ko ta musu to da sai gane cikin kowace ɗaya cikin ansoshin nan guda biyu akwai kayar da kai dalilin tawo kai hujja sai suka kauce kadu su suka ce bal suna na kaza ana fa yafalun mun tabi iyayenmu ne suna su da musu da haka sai muka yi maganar sai an fanar ko kansa an fanar wannan ba shine abin da ke gaban mu ba maganar suna cutarwa ba sa iya cutarwa duk wannan bai dame mu ba maganar suna iya ji idan an kira su ko ba sa iya ji kar Allah sa masu ji duk baya gaban mu wajadna aba'ana kazalika wajadna aba'ana kazalika kaga sun cire annabi ibrahim daga tambayar da musu an koma rudu cikin wani abin da ba zai tambaya ba shi bai cewa waye riga ya ku wajen bautar su da sun ce wajen na aba ana kazalika ya fa'alun amma shi ne tambaye su wannan ba shi yanzu ya tambaye amfani ne da cutarwa ji ko rashin ji shi ne abin da ya tambaya da na kowane lokaci mukallidi wanda yake biyayya irin biyayya wanda ake kira afa'atul amya biyayya makauniyar biyayya irin wanda wanda kake so wato ka kwata ka kai su matsayi irin na ubangiji ta yadda ba ka jiran dalili akan abin da ya kiraye ka to dama ka'ida shine ba ka ba ka neman wata hujja da za ka nuna ingancin abin da kake yi kawai kai dai ka samu iyayenka suna yi haka za ka yi wajen na a ba ba na ka ka faɗi sai ce ta shi kenan a fara'aitum ma kuntum ta'budun ko ba mu labarin abin da kuke waa din antum wa aba'ukum al-aqdamun ku da iyayenku waɗanda suke magabata na da ku ba ni labarin su menene tasirin su me ya amfani ko cutar wasu menene abin da zai faru idan da na mutu tawaye fa innahum aduwwul li illa rabbil alamin gaba ɗayan su na rike su a matsayin yan adawa ta waɗanda zan barranta gabanin su illa rabbil alamin ko ubangijin halittu guda ɗaya shine Allah ma'ana ina tabbatar muku da cewa wanda duk kuka dauka a matsayin yana tasiri arzutawa talautarwa cutarwa amfanarwa jinkira idan an kira yake ni a wurina ba komai bane ba ni a wurina na dauke shi dan adawa hasali ma na masa bara'a in sun isa su yi taron dangin su cutar da mu innahum aduwwulli lafazin al'adu ana amfani da shi الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم لكم فإنهم سيتي عدو لي kaga inna حرف توكيد ونفس هم hum din ne shine ismu inna aduwun shine kaga nan gurin ya zo ne a cikar jami'i shi ma yan adawa ta gaba ɗayan su abokanan adawa ne illa rabbal alamin sai ubangijin halittu wanda ya kage sama da kasa wanda ya halitta dukkan halitta yake lura wajen ba su kulawa wajen samun musu abin da za su rayu akai ya kuma sama musu sababban da in sun bi za su samu wanzuwa a bankasa ni na rabbal alamin ubangijin halittu Allah madaukakin sarki shi kadai kaga wannan ba karamin kalubale bane ba a nan gurin inda har kuma kansu suna da tasiri da sun fita da annabi Ibrahim inda suna da iko da san hana shi nan da zai lata da zai shaka inda suna da iko da sun hada shi ruwan da zai kurba don ya kashe masa kishirwa inda suna da iko da sun hada shi ko sha amma ba su da shi domin ya kalubalance su masu su suna da tsananin bukatuwar kore shi inda suna da hali amma ba su da hali Ba ka ya nuna kasawar allolinsu domin ya nuna cancantar Allah shi kadai a nan da ya ce fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin kaga nan istisna'i ne wanda istisna'i a nan gurin munqati ne ko muttasil idan mun ce muttasil abin nufi al-mustasna min jinsil mustasna min sai zan to rabbul alamin na cikin jerin fa innahum wato istisna'i muttasil kenan amma idan ce munqati sai zan to rabbul alamin baya cikin jerin fa innahum wata ma da ta fi dacewa ta farkon ko ta biyu تجريد في ذات الذاتيوة استثناء إليه منقطع يعني المستثنى من غير جنس المستثنى منه كنا تو استثناء منقطع دائما في إلا دل أنا فسر da ma'anar lakin فإنهم عدو لي gaba ɗayan waɗanda ake bautatawa a ban wanda ba Allah ba a sama suke ko a kasa sawa'un a yanzu suke ko nan gaba za su zo duk abinda ba Allah ba wanda mutane ke masa bauta fa innahum a li ni na barranta gaba ba ne ba sai yace idan kana son ka san wane ne ubangiji na rabbal alamin illa rabbal alamin lakinna rabbi rabbul alamin lakinna ilahi rabbul alamin alladhi ni wa ni wa kaza wa kaza wa kaza ila akhiri tunda ya kore cutarwa da amfanarwa gaba da su ya tabbatar ga Allah madaukakin sarki sai zai ci gaba da yin bayani wato na Allah dangane da sufofinsa dangane da ayyukansa sai tun الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسكين وإذا مرضت فهو يشكين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب العالمين سيدي الذي خلقني wato allazi anan ismul mawsul wato sifa ne na rabbal alamin fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin allazi khalaqani wannan li'irabi shi yafi sama da mu dauka cewa allazi khalaqani mubtada ne allazi mubtada ne khalaqani fa huwa yahdin kuma idan to khabar din sa a'a mu dauka cewa na'at ne shi allazi din na rabbal alamin shine fi dacewa da zahiri ubangiji ta ala yana bai hikaito mana maganar annabi ibrahim ga sa. ni dukkan waɗanda kuke bautawa abokanan adawa ne a gare ni illa rabbal alamin sai ubangijin halittu shi kadai allazi khalaqani wanda ya halicce ni fa huwa yadin kuma shine mai shiryar da ni wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wanda shine yake ciyar da ni yake tayar da ni wa idza maristu fa huwa yasqin idan kuma na kamu da rashin lafiya shine wanda zai warkar da ni wallazi yumituni thumma yuhyini wanda shi ne zai karɓi rayuwa ta ma'ana ya kashe ni sun mai uyin sannan ya sake busa min ran a ranar tashin kiyama wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati ci ad-din wanda shine nake kwadayin ya gafarta min khati'ati kurakurai da yawm ad a ranar sakamako ranar tashin kiyama kenan waɗannan ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala aiki na farko al-khalq halitta wanda shi ba mai halitta يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أبو نفركو الهداية شريتها إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين الله متوكسين سريكي كديك شريتها shirya ana fassara ta da ma'ana biyu ma'ana ta farko bayani ma'ana ta biyu gam da kasar idan an ce bayani ko shirya da ma'anar bayani Allah ya shirya da kowa ya shirye da kafirai ya shirye da mummunai domin ya mutu bayani ta hanyar turo da manzanni ta hanyar saukar da littattafai wa amma mudu fa hadainahum daidai da dawa Allah ya ce mun shirye da su abin nufi mun yi musu bayani amma mai faru fastahabbu al'ama ala al-huda sai suka zabi kwata akan shiriya to shiriya ma'ana ta farko shine bayani isarwa wannan koya ya tabbata ta hanyar turo da manzanni da saukar da littattafai shiriya da ma'anarta ta biyu shi ne tawfiki da gamdakatar ta yadda Allah zai datar da mutum ya yi imani da manzon da aka turo mishi da kuma littafin da aka saukar a kansa annabi Ibrahim ya dingina shiriya zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah zai khalaqa fa sawwa wanda zai qaddara fa hada a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin shiriya a hannunsa sannan kuma al-it'am ubangiji ta'ala ne yut'imu wa la yut'am subhanahu wa ta'ala sannan kuma al-isqa shayarwa ubangiji ta ala shi kadai ne ke shayar da mutane sannan kuma cutarwa ko amfanarwa saukar da cuta a cikin adam ko warkar da shi wa idza maritu fa huwa yasbi sannan kuma kacewa da rayawa al-imata wal ihya wallazi yufli summa yurid sannan kuma gafarta zunubai wallazi asma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin to a nan gudan cikin maganganun annabi ibrahim akwai nuna ladabi ga ubangiji ya jingina wa Allah dukkan abin da ya kamata a jingina masa amma waɗansu ababen da duk da cewa ta fuskar kaddarawa da zartaswa Allah ke kaddarar da su ya zartar da su amma annabi ibrahim bai jingina wa Allah ba saboda ladabi ga ubangiji ku lura ku ga Allah zai khalaqani fa huwa yadin wallazi huwa yut'imuni wa yasqin sai ta wa idza maristu idan na yi rikin lafiya bai ce ba amurada ni ba huwa yasin wanda ya cutar da ni ko ya dora min cuta sannan kuma ya warkar da ni sai ta wai zamarin su in na yi rashin lafiya abin nufi ba Allah ke dora wa dan adam lafiya ba dan adam ke dora wa kansa Allah nake dora masa amma bai dingina almaradu zuwa ga Allah madaukakin sarki ba wa in kana minhu khalqan wa taqdiran din da cewa cutar wato daga ubangiji ne ta fuskar kaddarawa ta fuskar zattaswa amma bai dingina wa Allah wannan ba saboda ladabi ga ubangiji dan haka alqur'ani ke nuna wa ababan da suke aibu ne ba a jingina ma Allah subhanahu wa ku duba kisar Khadir alaihi salam tare da annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da ya kula jirgin ruwa ya kashe yaro karami ya tayar da katanga ya hana ta faduwa da yazo yin bayanin sababa da sirrin da ke karkashin wannan yace amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أنما دولنا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رهما أنما دولنا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك فما فعلت أن أمري ذلك تأويل ما لم تستح عليه الصبر da ya zo wajen jirgin ruwa ya يدعو jirgin ruwa da ya zo zai ذي da labarin sirrin da ke cikin jirgin ruwa yace amma sun dogara da wannan jirgin ruwa da abin da ya kawo a kowane yini wajen cin su ya abudu na bahri suna kai kawo cikin teku jirgin wanda shi suka dogara kuma akwai wani sarki wanda zai kwace musu inda jirgin ruwan lafiyar sa kanau wa kana wara'ahum malikun fina kull safinatin ba akwai wani sarki da in jirgin ruwan lafiyar sa kanau zai kwace musu to me zai faru fa aratu ana yi ba sai na so in sanya wa jirgin aibu dan ya hana sarkin ya kwace musu dai idan ya ga sarkin na da aibu ba zai karba me zai amfani da shi shine fa'aratu an aibaha bai sai ba fa'ara da rabbuka an yu'ibaha ina ba zan gubai don wannan. amma da zo aljidar fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana ta'tahu kanzul lahumu wa kana abuhuma salihan sai tabi fa'ara da rabbuka fa'arada rabbuka ya dingina wannan din zuwa ga ubangiji ina ba zan fahimta an yi ba a cittahuma wa kan kanzahuma rahmatan min rabbik to anan gurin shine ladabi na ba a jingina wa Allah aibu duk da ke kaddara shi duk da ke zartar da shi amma ana jingina masa abin da yake wato ainihin a lafiya ne waraka ne arziki ne da sauransu ba a jingina masa waɗancan ababai da suke kishiyar waɗannan duk da cewa shine ya halicce su duba cikin qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha sai ta me da sai ce biye dukkan khairu wa sharru tunda manzo Allah ya ce mana yana daga cikin imani an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri ka sai ce bi yadikal khairu wa sharru amma sai ce bi yadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir aka yi tulu aka kyale sharri ba din gina ma Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah madaukakin sarki shi yasa manzo Allah ke faɗa cikin addu'a cewa asharru laysa ilayki alkhairu fi yadayhi wa sharru laysa ilayhi wato ainihin alkhairi a hannun ta alaki sharri kuma ba a ce ba a hannunsa bai sai ba a ta'adduban ma'ahu subhanahu wa ta'ala wannan ke nuna kamalar annabi ibrahim ta fuskar tauhidi da yace wa za marisu sai ce fa huwa yusili eh, ya dingina cuta ɗin zuwa ga kansa idan na yi rashin lafiya bai ce idan Allah ya ɗora mun rashin lafiya ko ya ɗora mun cuta ba ina fatan kun fahimci wannan fa huwa yusfi wallazi yumituni thumma yuhyi sannan idan kun lura da yahdini yasqini fa huwa yashfini thumma yu'yini dukkanin su asali akwai ya da ake kira ya'ul idafa ma'ana fa huwa yahdini yudhimuni wa yasqini wa idza maridtu fa huwa yasqini yumituni thumma yu'yini a ba a cikin dukkan kira'o'i da alqur'ani an shafe wannan ya din musamman in zaka yi wakafi akan karshen aya sirrin da ke cikin shafin ya din shine ma'ana in an tabbatar da ya zai ci karo da me fawasil na aya din dan ayoyin da ke cikin wannan sura cikin surfi shu'ara galibi suna tsarewa ne da nunun qablaha ya'un sakina ko wawun sakina al-aqdamun nunun qablaha wawun sakina kazalika yaqulun nunun qablaha wawun sakina ina ba dan bayyana rabbal alamin nunun qablaha ya'un sakina yahdin yasqin yasfin thumma yu'yin yawm ad-din dukkan su nunun qablaha ya sakina ba haka idan aka tabbatar da yatsun da suke karfi sai ya zanto cewa ta karya tsarin jerin ayoyin da suke tafiya a haka haka da waɗansu malamai suke faɗa mana hikimomi ko sirrin da ke cikin wannan duk wannan malamai suke yi wannan don nuna balaga ta alkur'ani da cikakken azancin zance da alkur'ani ya kunsa wanda ya sha bamban azantuka irin da mutane wallazi asma'u an yaghfira li khati'ati yawm al-din lafazin khati'a yana nufin azzam laifi laifin da dan adam yayi bisa ga kuskure annabi ibrahim annabi ne manzo ne khalil ne wa takaza allah ibrahim khalila Allah ya siffanta shi da cewa shi kadai al'umma ne inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen sai ina ya samu laifi sai ina yayi zunubi har zai ce wallazi atma ya gafarta shi nake kwadayin ya gafarta min zunubi na a ranar sakamako sai waɗansu malamai suka ce a nan gurin wato abinda ake nufi da zamba a nan gurin fi haƙƙi Ibrahim alaihi salatu wassalam shine tarkul aula annabawa sukan yi abinda ake kira tarkul aula abinda inda za su bar shi ya fi dacewa sama da aikata shi inda wani game mutum ne ba zai zama yayi laifi ba amma idan aka zo ga abu mai kyau ga abu mafi kyau tsari da ya dace da makami na annabta shine su yi abin da yake mafi kyau idan suka yi mai kyau suka kyale mafi kyau to a nan gudun sai zanto a iya kiran shi zunubi fi yin wa lam kun zamban fi haƙi ghayrihim duk da cewa ba zunubi bane ba haƙin wani su to irin wannan kansa fata yake a yafe masa Waɗansu malaman suka ce a, ya suna ta annabta ba ta nuna cewa annabi baya ne ba na dai annabi baya da wama akan laifi kamar dai bayanin da muka yi a darasin da ya wuce ina fatan kun fahimta idan mun ɗauki wannan to shikenan kuma wannan ya riga ya warkar shi ma bayani ne na malamai daga cikin malaman sunna to amma menene cewa ka gafarta mun zunubi na a ranar sakamako dan me ba nema nemi a gafarta masa ba tun daga duniya kafin ya mutu shine malamai suka ce a nan gurin abin da yake nunawa tasirin gafarta zunubi ai yana bayyana ne a ranar tashin kiyama ko da an gafarta maka a yau ko jiya ko shekaran jiya tasirin an gafarta maka ba a nan zai bayyana ba sai gobe kiyama da haka sai dingina ranan faruwan tasiri din ba yana nufin ranan da za a gafarta masa ba abin da yake nufi gafarta mun zunubi na hakan ya bayyana a gare ni karara tasirin sa ya bayyana gare ni karara a ranan sakamako shine ranan tashin kiyama an bayyana ku shine wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin kaga waɗannan al'amura da Annabi Ibrahim ya zana halitta shiryatwa ciyarwa shayarwa dole cuta warkaswa kashewa rayawa gafarta zunubai dukkanin su ayyuka ne ba mai yin su sai Allah ba mai iya yin wannan abin kafa sai Allah sannan kuma duk wanda baya iya yin wannan gaba ɗayan su ko wadansu daga cikin su baya tantanta a yi masa bauta in ka ga har an masa bauta to lalle ko shakka ba an yi zalunci kowane ne cikin mutane sawa'un wali ne cikin waliyyai, shehu cikin shehuna annabi cikin annabawa manzo cikin manzanni bil adam ko mala'ika ba wanda ke yin daya daga cikin waɗannan dangin al'amura da annabi Ibrahim yake magana yake jingina zuwa ga mahaliccinsa Allah subhanahu ta'ala mahaliccin mu duka da haka wanda baya iya yin wannan baya cancanta a roke shi wani abu ko a nemi tsari ko kariyarsa daga wani abu ko wane ne an gane ko aya ta dauke lafi رب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم وغفر لعبي إنه كان من الضالين ولا تؤذني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يتي ربي هب لي حكما يا أبنجي كباني بكنتي abin da yake nufi da hukunci a nan gurin shine an nafsa ko manzanci walamma balaga tusahu wa sawa atainahu hukman wa ilma lafazin al-hukm an rabbi habli hukman ya ubangiji ka bani hukunci ko annabta wa ne da salihin karkar da ni da salihan bayi in zanto cikin ayarin su a ranar tashin kiyama waja'al li lisana sidqin fil akhirin ka sanya mun harshe na gaskiya fil akhirin a cikin yan baya da zasu abin da ke nufi da harshe na gaskiya ma'ana mutane su rinka ambato na da alkhairi kar su ambace ni da sharri mutane su rinka roƙa mun ƙarin ɗaukaka da matsayi da daraja a wurinka ba su rinka yi mummunan addu'a a gare a gare ni ba shi ne abinda annabi Ibrahim yake roƙa waj'alni min warasati jannatin na'im sanya ni cikin waɗanda za su gaji gidan aljanna ta ni'ima warasa jam'i na alwari mai cin gado ɗaya sai a ce alwari in suna da yawa ko alwari alwarisuwan ko alwarasatu wato alawa zan yi fa'ala kenan ka sanya ni cikin masu cin gadon gidan aljanna ne ma wa firli abi gafarta wa mahaifina innahu kana min ad-dallin lalle shi mahaifina ya kasance cikin batatu wanda ba sa kan tafarkin shari'a wala tukhzini yawma yub'athun ya ubangiji karka kunyatar da ni ranar da za a tashi mutane a tara su a gabanka yawma la yanfa'u malun wala banun ranan da dukiya da yaya ba za su yi amfani ba illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya je wa Allah da zuciya wa rakakkiya ne kadai wanda zai samu tsira a gaban Allah ranar tashin kiyama menene sirrin yace rabbi habli hukuman shin a wannan lokaci bai zama annabi ba yake roƙon annabta ko kuma a'a annabi ne shi yake roƙon manzanci ko kuma a'a annabi ne shi manzo ne amma yace rabbi menene rabbi habli hukuman yana neman a dawwamar da shi akan wannan siffa ta annabta ni'imar annabta ta ci gaba da ɗorewa ta tsare da shi wannan magana ta uku shi da abin da wadansu malaman tafsiri suka fassara aya domin a wannan lokacin ma shi annabi ne a wannan lokacin ma shi manzo ne da haka roƙon hukunci a nan gurin roƙon da goma ne a kai roƙon wanzuwar wannan ni'ima ta annabta wannan ni'ima ta manzanci ta ci gaba da dorewa ta tsare da shi shine ma'ana rabbi abdi hukman wal uqdi bis salihin lafazin as-salihun idan an ambace shi tare da al-anbiya yakan ɗauki ma'anar mutanen da darajar su bata kai ta annabawa ba kamar yadda Allah ke cewa wa man yuti Allah wa rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa kaga nan as-salihun daraja saboda kai ta al-anbiya amma idan an ambata lafazin as-salihun kadai ba tare da kalmar annabta ba a kusa da wajen to ya tafi annabawa da manzanni sun shiga cikin as-salihun da haka ce wa alhikmi bis-salihin ai ba zai yi ba mu fahimci cewa annabi ibrahim na roƙon a cikin salihai ma'ana waɗansu mutanen da darajar su ba su kai ta annabawa ko manzanni ba sai dai ya roƙi a sashi cikin mutanen da suke darajar su tsaya annabawa da manzanni su ne as-salihun a nan gurin kamar yadda annabi yusuf yake ga rabbi kad min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bisalihi kaga as-salihuna nan yana neman shiga ayarin annabawa da suka rigaye babansa annabi yaqub da kakansa ishaq da kuma annabi isma'il da annabi ibrahim da sauran annabawa su yake neman a riskar da shi ta farkin ba wai a riskar da shi ta farkin waɗansu mutanen da zarar su ba ta kai ta annabawa ba ina ba zan mu fahimta na yi wannan bayani duk da cewa ya taɓa bayyana a baya cikin waɗansu darussa saboda waɗansu da suke da aƙidar cewa martaba ta walitaka ta fi ta annabta ta fi ta manzan in ka tashi neman hujja cikin hujjojin da suke kawo sun ce ai da annabi Ibrahim bai roki a sa cikin annabawa ba sai roki a sa cikin salihan bayi salihai waliyai kenan abinda suke faɗa wato salihai waliyai kenan wanda ke nuna darajar waliyai ta fi ta annabawa ta fi ta manzan ta fi ta manzanni ko ta kaba wannan magana kuskure ce lafazin alqur'ani mai girma yakan dauki ma'ana daban-daban kana iya fayyace mahallinsa ne gurgudan jerin ayoyin da lafazin ya zo ya zo nan ya bada wata ma'ana ya je ya bada wata ma'ana daban ba wanda ya bayar a nan gurin ba ina ba dan fahimta shine ma'anan wa al-ikrim bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin ja'alni min warati jannati an-na'im wa basilli gafarta wa bai wannan addu'a da suratul shu'ara ta yi kaito mana nan cewa annabi Ibrahim yayi da ma wanda yayi a cikin suratu ibrahim kamar da Allah ya kai to a cikin suratu ibrahim alhamdulillah alladhi wahaba li ala al-kibri isma'ila wa ishaq in rabbi tasmi'u du'a rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab wadannan addu'o'i gaba ɗaya da ya guda biyun dukkanin su yayi su kafin Allah ya sanar da shi cewa mahaifinsa bai cancanta a masa addu'a ba yana cikin yi ubangiji ala ya faɗakar da shi daga baya cewa ya daina da haka Allah ba da labarin hakan a cikin suratul tauba yace wa ma kana istighfar wa ma kana istighfar ibrahim li abihi illa an mawhidatin wa hada iyya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahim al-awwahun halim istighfarin da annabi ibrahim ya rinka yi wa mahaifinsa yana ta a gafarta masa yayi ne gurgudan wani lokaci da ya dauka cewa zan yi sai masa daga nan har zuwa lokaci kaza amma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillah yayin da ya bayyana gare shi a sarri cewa ba ya fa makiyin Allah ne ba zai karɓi musulunci ba ko ya mutu ba akan musulunci ba ka barra aminu sai ya barranta ya daina inna ibrahim la awwahun alim lalle annabi ibrahim awwahun bai yawan koma zuwa ga ubangiji ne sannan alim mai juriya wajen tsayawa akan hanyar Allah madaukakin sarki duk da irin jarrabar da zai fuskanta da kalubalen da zai fuskanta wannan sai zanto wato ainihin idan mutum ya kai dole ya wannan bayani dan saboda ka'ida ta addinin musulunci shine dukkan wani dan uwanka sawa'un dangantakar da ke tsakanin ku haifayya ce kamar mahaifinka ko ɗanka ko kuma ƴan uwantaka kamar wa ko kane ko abokantaka ko ma kowace irin dangantaka matukar ya mutu ba a kan tafarkin musulunci ba ba a cikin addinin musulunci ba to ba shi halatta ka masa addu'a ko ka roƙa masa gafara ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bai dace ba ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai dace ba ga sauran mummunai su ce za su roƙawa danginsu ko ƴan uwansu gafara walau kanu uli qurba inda mutum ya mutu yana shirka inda mutum ya mutu ba a musulunci ba ko da ko mun kusancin sa ba shi halatta ka roka masa gafara ba shi halatta ka roki Allah ya masa gafara ina ba za mu fahimta min ba da ma ta bayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana sarari cewa tsayawar sa kan shirka ko kafirci sun zama lalle yan wuta ne ba abota wuta ne da haka bai dace a roka musu wato ainihin gafara da haka adam ba za a yi koyi da annabi Ibrahim ba cikin wannan magana ta shi ta wa rabbil abi innahu kana min adh-dhalin in ma kana so ka tsara fahimta ubangiji ta ala ce kad kana da kun uswatun hasanatun fi ibrahim annabi ibrahim akwai kyakkyawan abin koyi da kuke da shi game da shi wallazina ma'ahu shi da wanda suka yi imani tare da shi ya kamata ku yi koyi da su cikin abin da duk za a zala cikin aya sai wanda aka yi tobaciya iz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده yayin da suka ce da mutanen mun riga mun barranta gaban tunda kun ki yadda da Allah Allah kun ki kada kai mun riga mun barranta gaban kiyayya da gaba ta riga daga dukkan da kuke bauta ba Allah ba mun rabu da ku hatta tu'minu billahi wahda har sai kun yi imani da Allah kadai ma'ana wannan duk kyakkyawan abin koyi ne da ya halatta ko ba wajibi ne kun koyi da Annabi Ibrahim a sa domin wannan yana da cikin abin da dukkan da'awar annabawa ta gino akai ba wani annabin da ya saba wani annabi akan wannan tsari aqdul wala'i lillahi wa rasulihi wa mu'minin wal bara'ati min al kufri wal kuffari wa awan kuffar lalle ne mutum ya so Allah da manzon Allah da dukkan annabawa da mummunai lalle ne mutum ya barranta daga kafirci da kafirai da dukkan mace maka kafirci da kafirai ne abin da wannan koyarwar ta kunsa sai ce illa qawla ibrahima li abi ila astaghfiranna laka wa ma amliku laka min al-bahmi shay sai dai fadin da annabi ibrahim ya ce ba aikan su zan roƙa maka gafara to wannan ba za ku koyi da shi ba don ya zai roƙa maka gafara yayin da ba mummuni bane amma idan iyayen ku mun ne suka roƙa maka gafara amma matukar ba ne bane ba ba za ku koyi da annabi Ibrahim akan wannan ba eh ya ce wa gafirli abi innahu kana min ad eh ya ce rabbana gafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab amma ba za ku koyi da shi ba shine ma'anar illa qawla ibrahim li abi la tastaranna laka wa ma amliku laka min Allah min shay wannan ba za ku koyi da shi akan wannan kaga abin ya fito fili kenan yace wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banu illa man ata Allah bi qalbin salim karka kunyata ni ranar da za a tashi mutane ranar da dukiya da ya'ya ba za su yi amfani ba a nan gidan duniya ne dukiya ko ya'ya suke amfani a raga wa mutum din dukiyarsa ko don ya'yansa amma a lahira hakan ba zai yi amfani ba illa man atallah bi kalbin salim sai wanda ya zo wa Allah da lafiyayyen zuciya zuciyar da ta waraka daga shirka da kafirci ta waraka daga nifaki da riya ta waraka daga dukkan wani datti da zai gurbata ko ya duka ke hasken imaninta sai Allah ya وأزلفت الجنة للمستقيم وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تحفظون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون ubangiji ce wa uzlifatil jannatu za a kusanto da aljanna lil muttaqin ga masu takawa a ranar tashin kiyama kenan Allah sa mu cikin su wa burrizatil jahim sannan kuma za a fito da wuta sarari shine burrizatil jahim lil ghawin ga waɗanda suke halaka ko su wa qila lahum za a ce da su aina ma kuntum ta'buduna min dunillah ina waɗanda kuka kasance kuna bautawa ba Allah ba kuke tsammanin suna isu tarawa ko amfanarwa tana iya ba ku kariya ko tsari daga fushin Allah daga azabar Allah a ina take yau aina ma kuntum ta'buduna min dunillah hal yansurunakum shin za su iya taimakon ku a yau aw yantasirun ko za su iya taimakon kawunan su ma'ana ba su iya taimakon ku ba su iya taimakon kawunan su su din da ku za a jefa a cikin wuta dan a tsara nuna muku kasawar dan Allah sai innakum ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون كو da waɗanda kuke bautata wa ko abin da kuke bautata ba Allah ba hasabu jahannam makamashin wutar jahannam ne antum laha waridun lalle sai kun shiga cikin ta hikimar sa su a ciki tare da abin da suke bauta don nuna kasawar abin da suke bauta to kuma nan dangin abin da mutane suka bautawa iri biyu ne ko dai abin da yake duwatsu da kwaye da itace wanda aka sassaka gumaka da su to waɗannan za a kona su ko abin da yake bil adama ne kamar waɗanda suke bautar wani annabi cikin annabawa kamar uzairu suna waɗansu daga cikin yahudawa suna bautar annabi uzairu alaihi salam kamar kirista suna bautar annabi isa alaihi salam kamar waɗansu daga cikin kafiran maka suna bautar mala'iku idan wanda aka bautawa wani halitta ne bawon cikin mala'iku cikin mutane cikin aljanu ko ɗayan biyu ne ko ya zanto salihin bawa ne ba da sa aka yi wannan bautar ba ba da yardarsa ko nufinsa aka yi wannan bautar ba ko ya zanto fasidi ne lalatacce ne shi ya yi umarni da abauta masa a kyale Allah ya san mutane sun sanya shi kishiya ga Allah kuma yarda idan yana cikin kashin farko salihan bayan da aka bauta musu ba da umarninsu ba kamar annabawa kamar salihan bayi kamar waɗansu daga cikin waliyi ko waɗansu daga cikin shehuna da mabiyansu suka allantar da su bayan mutuwarsu ba da umarninsu ba da yadda su ba ta yadda inda za su dawo duniya kai sun yaƙi mabiyansu sun yi ƙoƙarin mayar da su zuwa ga siratul mustaqim to irin waɗannan ubangiji ta ala ba zai kama su da ba ranar tashin kiyama amma dukkan waɗanda suke da yadda su da amincewar su ne suka sunnanta mummunar sunna aka bi su aka kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kago bidiyoyin da suka sa aka yi wa hanyar manzon Allah ta waye suka rage adadin mabiya manzon Allah suka jawo wa kansu mabiya da umarnin su da yadda su to wannan su ne ake wa razani da firgici da cewa innakum ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun ayoyi da dama sun nuna haka su da kansu mabiyan idan an tashi a sun kyawa sun ga rabbana inna ata'na qala salawa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim dhi'fayn min al'azab wa la'anhum la'nan kabira ya ubangiji mun bi shugabannin mu mun bi manyan mu suka kautar da mutafarkin gaskiya ya ubangiji rubanya musu azaba ninki biyu mabiyan za su rinka roƙa ai haka za a tara su a cikin wuta suna zargin juna ba zuhun ila ba'd min al-qawl sashi na mayarwa da sashi zance yaqulu alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru laula antum lakunna mu'minin mabiya da aka tozanta su aka dankwafar da su aka hana su fahimtar gaskiya za su rinka kallon shugabannin suna cewa ba dan ku ba damu akan tafarkin gaskiya mu da mun zama shiryayyu mummune na gari qala allazina istakbaru lil ladzina stud'ifu alahnu sabbnakum an huda ba'da zaakum sai shugabannin da aka bi aka yi da'a akan barna da bid'a da shirka da shirme sai ce a yanzu mu ne maka hana ku zan mu ne ma maka hana ku ananu sabirnakum ala huda yanzu mu ne ma maka kusa da ku da kan da wani shirya bal kuntum mujrimi dama san ko faranta ne in ba haka ku auna abin da ake faɗa muke faɗa muku mana da abin da sauran suke faɗa ba ku da hankali ba ku da tunani ba ku da basira da karfi muka zarga muku igiya muka ja ku har kawai sai ku zama kamar za ku mi da aka na Allah ba ku Allah karfe kawai a ja ku inda ya aka dama أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا سودي مبيا إذ قال سوى بل مكر الليل والنهار mun kai firiya amma ma kirsun dare da rana kuke kulla mana abin da za ku faɗa da safa daban abin da za ku faɗa da dare daban mu biyo kunan ku tsaro ta kan gurin a ce kaza ku ce kaza in samu rubna an nafar billahi wa najala lahu andada akai kuka samu sabon cewa Allah muka rinka wa Allah kishiya Allah ya ce wa sarrun da damata da awal azab asarru bi ma'ana azharu domin lafazin asarra yana cikin alfaz wadanda ake cewa al azab yadullu ala al ma'ana wa ziddi asarra yana zuwa da ma'anar sirranta abu asarra yana zuwa da ma'anar bayyana abu wa asarrun da damata da awal azab sai suka bayyana dama a fili yayin da suka ga azaba kaga lokacin nan nadamar ba ta da amfani to dan haka waɗanda duk ake bautawa ba Allah ba wannan kasan shi za ta yi musu ko dai duwatsu ko kuma halitta idan duwatsu ne fattakun nar da kiwa kudu hannasu wal hijara dama wannan wuta da za a nuna kasawarsu idan halitta ne cikin aljanu ko cikin mutane ko cikin mala'iku ko salihai ko waɗanda ba salihai ba idan salihai ne babu ruwansu idan kuma ba ta salihai ba waɗanda su suka ja aka yi shirka ɗin to da su da waɗanda suka bautawa za a haɗa su gaba ɗaya cikin masarar tashin kiyama don lokacin da aka saukar da wannan aya da cikin suratul anbiya innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun sai kafaran maka suka samu hujja suka ce a in dai mu da abin da za mu bautawa da duk wanda yake bautar da abin da ba Allah ba za a hada cikin wuta yanzu kana da annabi Isa shi ma za a sa cikin wuta don kirista sun bauta masa ma'ana suka faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana ina Allah ya kawo cikin wato suratul zukhruf walamma duriba ibn maryama masalan idza qaumuka minhu yasuddun wa qalu a alihatuna khairun am hu ma darabuhu illa jadala bal hum qaumun khasimun in huwa illa abdun an'amna alayhi wa ta'annahu yayin da aka buga misali aka ambaci annabi isa alaihi salam sai ga mutanen ka suna raki suna sowa sun samu abin da za su yi jayayya da musu da kai suka rinka cewa a alihatuna khairun am hu allolinmu su suka fi alheri ko shi in dai wanda ya bauta ta allolin mu da shi da su za su gauta wuta to wanda ya bauta annabi sama haka Allah ce ma darabuhu laka illa jadala ba abin da ya saka kawo maka wannan bayani sai dan musu kawai bal hum qawmun khasimun mutane ne masu tsananin jahiliya da jidali in huwa illa abdun an amla alai annabi Isa bawa billahi ya asabu jahannama an tuna awar zai kafa ina fata abin ya saki ne wa zurru zatil jahim lil ghawin wa qila lahum aina ma kuntum ta'buduna min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun zati zin za su iya taimakon ku ko su kawunan su ba za su iya taimakon ku ba ba za su iya taimakon kawunan su ba sai Allah ya taimaka فكركبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس قالوا وهم فيها يختلفون الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين الله تفقبك sai a kifar da su fiha a cikin wuta hum wal ghawun su da sauran halakakku ba su Allah ya alkabkabatu a cikin harshen larabci shine kifar da mutum da fuska shine fa kubuki bu fiha su kafirai da suka bauta wani Allah ta a kifar da su a jefa su fiha cikin wata hungul gawun su da sauran fatattu wa junudi iblis ajma'un da sauran rundunar iblis gaba daya junudi iblis ne atba'uhu wa man ata'ahu min al-jinni wal atba'uhu wa man ata'ahu min al-jinni wal ins wato waɗanda suka wa iblis biyayya cikin mutane da aljanna wadanda suka ce zunud iblis ba ya masu aikin sako ba waɗanda bayan su suna sako kuma sun ta ayi su suna cikin zunud dan suna biyo shaitan goyen baya ne suna son tafarkin shaitan ya kara adadin mabiya kawai mutumin da zai gina gidan barasa kaga yana son shaitan ya samu adadin mabiya kenan kawai mutumin da zai gida ya ajiye karuwa a ciki dole suna cikin da iblis haka wanda zai kawo wata bid'a ya goyi bayanta da rubabban hadisai marasa asali yana kiran mutane a zo a yi wannan du'atun ala abwabi jahannam kenan manzo Allah ya bayyana cikin hadisi yace waɗansu masu kururuwa a kofar jahannama duk wanda ya ansa musu sai sun wurgace bid'a za su kira su kada mata kararrawa suna kiran mutane su bi duk wanda suna cikin zuru da iblis dukkan tafarkin da zaka yi kira abi wanda ba tafarkin manzon Allah ba to ka tabbatar ka zama to cikin zuru da iblis wa zuru da iblis a jima'un Za ka ji sun faɗa wa hum fiha yaktasimun a cikin wutar suna ta musu da jayayya tallahi in kunna la fi dalalin mubin mun rantsi da Allah mun kasance cikin fata wanda yake mabayyani idan tawwikum bi rabbil alamin yayin da muka rinka daidaita ku da ubangijin halittu haka mabiya za su faɗa wa shugabannin su wallahi mun kasance cikin fata yayin da muka ku da halittu muka ɗauka kuna iya amfanarwa yadda yake amfanarwa kuna iya arzikawa yadda yake iya arzikawa kuna iya cutarwa yadda yake da ikon ya saukar da wani abu ya jarrabu mutum da shi haka muka ɗauka kuna da shi daidaitawar da suka yi wa shugabannin su da Allah ba wai daidaitawa ce ta fuskar sunaye da siffofi ba daidaitawa ta fuskar ayyuka da tasiri irin abin da ba mai iya sai Allah sai suka ɗauka wani cikin shugabannin su na iya yi wani cikin wanda ya goshe kuna na iya yi irin abin da ba mai iya zartar da shi sai Allah sai suka ɗauka wani ma na iya yi kaga anan sun daidaita shi da Allah kenan shine in sawwikum da rabbil alamin wato yayin da muka daidaita ku da ubangijin halittu shine Allah madaukakin sarki daga nan fa وما أضلنا إلا المجرمون fama لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة نكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم سكتوا وما أضل لباب وأن يبتر دموا إلا المجرمون sai سيما sai ke tsanu su ne waɗanda suka halaka da ba ma lana min shafi'in a yau ba mu da masu ceto da su iya cetar mu kamar da mu'minina kamar yadda mu'minai suke da masu ceton su mala'ika su wal nabiyina wal muminai yadda suke da masu ceto cikin mala'iku da annabawa da mu'minai wala sadiqan hamim a yau ba mu da wani aboki hamim mai ba da tsari da kariya yahummuhu amruna wanda halin da muke ciki zai dame shi wato as-sadiq ana iya amfani da shi ga mufrad ana iya amfani da shi ga jam'i li'annahu ala wazn fa'il sannan kuma sadiq din da aka siffanta shi da cewa hamim wanda zai iya babu kariya wanda su kadan ne cikin abokanai wanda duk abin da ya dame ka ya hana ka bacci shi ma zai iya hana ka bacci yana damuwar damuwarka yana farin ciki da farin cikin ka to a yau ba mu da irin wannan abokan ba mu da mai ceto ba mu da abokin da zai iya taimakon mu wala yas'alu hamimun hamima ranar da wani aboki ba zai tambayi abokinsa ba halin da yake ciki kowa na kafa ranar tashin kiyama kenan malamai suka ce an yi jam'in shafi'in fa malana min shafi'in amma aka ifradin sadiq amma dai saboda sadiq din kamar da muka faɗa ala wazn fa'il wani lokaci yana zuwa da ma'anan jam'i ko kuma ya zanto cewa saboda masu ceto sun fi yawa sama da abokanai domin abokai ko cikin mutane yan kaɗan ne ka iya sanin mutane da dama amma abokananka ba su kai kashi ɗaya cikin goma na adadin mutanen da ka sani a duniya amma masu ceto ko suna da yawa daga cikin masu ceton ka akwai wanda kila kun hada zamani akwai wanda kila sun riga ka akwai wanda ka sani akwai wanda baka sani ba ya iya wasu ce sai ka ko ka ce su a ranar tashin kiyama to da haka sai aka yi jam'in sa na malana sha biyu amma sadiq sun da ba su da yawa sai aka yi zo da shi a lasiga ta al-ifrad wala sadiqin amin falau anna lana karratan fa nakuna min almu'minin za su ina ma muna da komawa zuwa gidan duniya alkarra shine almarratu fil raja'a ina ma za mu sake komawa duniya ko su ɗaya ne fa nakuna min almu'minin dan mu kasance cikin mu ne lau a nan gudan asalin sa da na sharfi amma turusi ya fihi shar lidilalati wato an mayar da shi don nune zuwa ga sammandi har an manta da kasantuwar sharafi a cikinsa sai dai duk da wani lokaci tasirin kasancewarsa harafi na sharafi duk da yana nuni zuwa ga tamanni fatan faruwar abu yakan bayyana cikin lirabi falau an lana karatan falakuna kaga falakuna nan aiki babu sharfi ne da aka fi fili mudari ya zanto manso domin lirabi wasu siyasi jawabin sharfi lau din ne sharfiya ce lakin tunusiya fiha shart lidalalati ala tamanni abin nufi ina ma za mu kasance za mu koma gidan duniya ko so ɗaya ne dan mu zanto cikin mummunai Allah ta inna fi zalika al-aya lalle a cikin haka akwai aya amma kana aktsaruhum mu'minin amma da yawa daga cikin mutane ba sa yin imani wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle ubangijin ka shine al-aziz mabuwayi wanda babu abin da ke gagararsa sannan kuma ar-rahim wanda ke mai jin kai sai قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تستقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون كذب القوم نوح المرسلين bayan kammala بلا kisar annabi Ibrahim alaihi salam da abin da ya biyo bayanta na bayanin makomar mutane wuta ko aljanna dangane da bambancin su imani ko kafirci sai kuma ka sake kawo kisar annabi Nuhu alaihi salam duk da ta mai a waɗansu wurare amma dan kara bayyana wani bangare na abin da ke cikin ta na wasi Allah ce kan zabar qawmun nuhil mursalin mutanen annabi nuhu alaihi salam sun karyata wato ainihin manzanni manzo ɗaya aka tura musu amma karyata manzo ɗaya daidai ke da karyata dukkan sauran inda mutum zai yi imani da dukkan manzanni sai guda ɗaya to imanin da sauran ba zai masa amfani ba har sai ya yi imani da wannan ragowar ɗaya shi yasa annabawa da aka turo zuwa ga al'ummomin baya da sai ka kare ta annabawan sai aka rinka cewa sun kare ta manzanni sun kare ta manzanni kare ta sai aka turo musu kazabar qawmu idan mursalin id mu lahum aquhum nuhun yayin da dan uwansu annabi nuhu yace da su ala tattaqun shin ba za ku tsoro ta Allah ba yan uwantaka akwai yan uwantaka ta jini akwai yan uwantaka ta kabila akwai yan uwantaka ta addini akwai yan uwantaka ta gari akwai yan uwantaka ta aqida da aka anan da aka ce iz qala lahum aquhum baya nufin cewa lalle ne yan uwantaka ta jini ma'ana yan uwantaka ta kabila garin su daya kabila ta daya yayin da dan uwansu yake da su wato shine annabi wala ta takun shin ba za ku tsoro ubangiji ba inni lakum rasulun amin ni fa a gare ku manzo ne kuma amintacce amintacce wanda ba zai kara ko ya rage ba cikin abin da Allah ya muku umarni da shi amintacce wanda ba zai garwaya muku umarnin Allah da son zuciyarsa ba fatakullaha wa ati'un ku tsorata Allah ku mun da'a wa ma as'alukum alayhi min ajrin ba da neman lada a wurin ku dangane da abin da nake isar muku na wahayi in ajri illa ala rabbil alamin lada na kadai yana wurin ubangijin halittu shine Allah fatakullaha wa ati'un ku tsoron Allah ku mun da'a sai ka ce قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشكرون وما أنا بطارد إلا نذير مبين قالوا كيف كذلك أنؤمن لك ينزل إيماني لكي واتبعك الأرذلون العالم مكس كان تم تانيسك بنك ساقط الناس wato gama garin mutane wanda ba su da kuɗi ba su da dukiya ba su da mukami wato arrazala shine alhaqara kaskantaccen mutum to kaga ɗaya daga cikin abin da ke hana waɗansu imani shine girman kai ji da ita ni wani ne da haka ba zan yi wa wani da'a ba ni wani ne da haka ba zan yi wa wani biyayya ba dan ne za a ce in buwa ne shine abin da ya hana su yin imani قال وما علمي بما كانوا يعملون yace menene masaniya ta dangane da abin da suka kasance suna aikatawa abin nufi ba ni da ilimi dangane da ayyukansu ba ce in je in binciko in gane masu mukami ne ko malaka mukami ba masu babbar sana'a ko karama ba matakan mutum ya yi imani da ne ya riga ya wadatar in hisabuhum illa ala rabbi law tashurun hisabun su ba akan kowa yake ba sai akan ubangiji na in anan gurin daidai da ma'ana ma annafiya ma hisabuhum illa ala rabbi hisabun su ba akan kowa yake ba sai wurin ubangiji na dangane da dai kun ayyukan su law tashurun inda kula da masaniya ya kamata ku san haka wa ma ana bi talibul mu'minin ni fa ba zan kori mun ba ha kawai dan kasance wasu talakawa ko marasa mukami in ce ku tafi ku bani wuri dan ku attajirai ko masu mukami ko masu iko ku zo ni ba zan yi wannan ba shine wa ma ana bi in ana illa nazirun mubin ni ban zama komai ba face nazirun mai gargadi mubin ko mai bayyana da gargadin sa a sarari wanda ya bi shi yawa kansa kiyamul laili sawa'un cikin talakawa ke ko cikin masu mukami sai ta bi qalu la in lam tantahi ya nuhu la takunanna min al qala rabb إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ونجني ومن معي من المؤمنين قالوا فسكت الجيل إن لم تنتهي يا نوح wallahi in baka daina wannan wa'azin naka ba ya kai nuhu ka ji wulakanci ma ya kai nuhu ma'ana kai tsaye ba ma manzan Allah ko bawan Allah ko salihin bawa ko ya kai nagari in har ba ta daina wannan wa'azi ba la da minar mazlumin za a kasance cikin waɗanda za a jefe su to ita jifa irin gidi akwai jifa da harshe a yawa mutum kage akwai jifa da dutse da hannu kenan ko sai ana kiranta da suna jifa innahum in yazaru alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idan abada in sun sami ku akan ku zan jefe ku ko su mayar da ku cikin addinin su ba ga jifa na hannu kenan sai yaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib rajman bil ghaib ala rajman bil lisan kenan wato jifa ta harshe kenan ma'ana in dai baka daina ba za mu jefe ka ko dai jifa ta harshe ta yadda za mu yi maka kage mu ce mahaukaci mu ce mai sihiri mu ce kaza mu ce kaza cikin ababen da ake fadawa dukkan wanda yake kan tafarkin gaskiya a kowane zamani mutane sukan zaɓi lafazin da suke ganin in sun faɗa za a ki fahimtar ka za a kore mutane daga ka a faɗa maka a ce mai sihiri a ce boka a ce mawaki to wancan a da ke nan an cewa mutum mawaki amma yanzu mawaka ke da mabiya ko ba haka ba amma a da idan an ce mawaki an aiwata kake da wato ga dalbul mawazin kenan to kamar yanzu kuma a ce maka makin annabi makin waliyi makiyin dala'ilu makin da abin da aka dama sai a ce kai makin sa ne dan da a kore mutane to kaga mu din kenan la takunan da nuna marzume ko dai mu jefe ka da baki ko mu jefe ka da to ko a haɗa dukkan guda biyu su makiya da'awarka fa iya haɗa dukkan guda biyu su jefe ka da baki in sun samu dama kuma su jefe ka da dutse duka guda biyu a shirye suke suke to wannan sunnar waɗanda suka wuce a baya ne la illam tantahi ya nuhu la takunanna min al marjumin qala shi kuma sai ce rabbi ya ubangiji inna qaumi kadzabun mutane na sun kare ta ni sun kare ta abin da nazo da shi fasdah baini wa bainahum fatha yi buɗi tsakanina da su wani buɗi na musamman lafazin alfatwa a nan yana nufin hukunci domin alfatwa yana da ma'ana alqada fasdah baini wa bainahum fatahan yi hukunci tsakanina da su wa najjini wa man ma'iya min almu'minin ka taice ni ka tsamar da ni ni da wanda ke tare da ni cikin mummunai abinda annabi nuhu kenan yayi ya kai kuka zuwa ga ubangijinsa yayin da mutanen suka zalala shi suka masa balagana da jifa sawa'un jifan harfe ko jifan dutse sai kai kuka zuwa ga ubangiji sai Allah ta yi فأنجيناه man معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Ubangiji ce fa an jaina wa man ma'ahu sai shi da wanda ke tare da shi cikin mummune fil fulkil mashhun cikin wani jirgin ruwa da aka cika shi wanda aka cika ga mutane da dabbobi tunda Allah ya ce da shi fasluk fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlak wato riki dukkan wani jinsi na halitta nau'i biyu mace da namiji cikin tumaki awaki shanu rakuma tsuntsaye dukkan halitta ka riki mace da namiji ka sa a cikin jirgin ruwa sadan wa ahalaka da ahalinka ahalin sa nan wanda suka yi imani da shi ma'ana dauke suka sa a cikin jirgin ruwa dan su kaɗai ne waɗanda za su tsira illa man sabaqa alaihi alqawl minhu a wani wurin illa man sabaqa alaihi alqawl wa man amana wa ma hu ma'ahu illa qalil ma'ana ka rike su ka sa a cikin jirgin ruwa su kaɗai ne za su tsira shine filfilkin mashhur jirgin ruwan da yake take da waɗannan halittu ثم أغرقنا بعض الباقين sannan muka duniyar da albaqi na waɗanda suka yi ragowa waɗanda ba sa cikin jirgin ruwa ta hanyar ruwa daga sama ruwa daga kasa fa fatahna abwaaba as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر ubangiji ta ya bude kofofin ruwa daga sama kofofin ruwa daga kasa aka zulmiyar da mutanen aka halakar da su ba wanda ya tsira sai annabi nuhu da wanda suka yi imani da shi da sauran halittun da ya dauka cikin jirgin ruwa shine ma'anar sun ba aka rakana sannan sai muka dulmiyar da albaqida waɗanda suka yi saura ba su shiga jirgin ruwa ba ba'adu bayan komai tsamar da kudin inna fi zalika al-aya inna fi zalika al-aya lalle a cikin haka akwai aya wa ma kana aktsaruhum mu'minin amma da yawa daga cikin mutane ba sa daukan izna wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim wato ubangijin da shine al-aziz mabuwayi sannan arrahim mai jin kai mutane ba sa daukar illa ballanta na kai imani wanda kisa abinda take nunawa ɗaya daga cikin dalilan kin gaskiya shine girman kai kuma kisar tana karantar da mu cewa mutane komin dandan su in sun yi imani da Allah sun fake zuwa gare shi to zai cece su ya ba su nasara akan taron waɗanda suka saba musu cikin kafirai komin yawan su komin tanadin su abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya kiyaye mana Allah ta'ala faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur wannan aya tana cikin suratul kafi Allah ce faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lil-zalimin nara أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا فمن شاء فليؤمن wanda ya so to sai ya imani wa man sha'a falyakfur wanda ko ya so to sai ya kafirce wannan aya kamar yadda malamai suka faɗa uslubi ne wato salon zance ne na firgitarwa da razanarwa ba wai zaɓi ne aya suke baiwa mutane cewa kana da dama kai kafirci kana da dama kai imani ba dan Allah bai yarda da kafirci ba wala yarda li ibadika kufur Allah bai yarda wa bayan su yi kafirci ba yana kiran mutane da zuwa ga imani subhanahu wataala da haka ba wai zafi ne aka bai wa mutum yi wancan ko kai wancan duk wanda kai yayi ba a'a razani ne da firgiti wanda zai imani yayi sakamakon da aka yi wa masu imani yana nan yana sa aljanna wanda take arduha samawati wal ardu riddat lil muttaqin wanda kuma yadda zai kafirci to yaje ya din ai sakamakon yana nan yana sa shi ba shine wuta da abin da ke cikin ta na azaba wato ba wai an ba da lasisi bane ne ko mutum ya wancan ko ya wancan razali ne da firgici uslubi ne daga cikin asali na wato ainihin firgitarsuwa wannan kuma yana tambayar fadin Allah ta'ala ko ammal insan idza mubtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mubtalahu fa qadara alayhi rizqahu Rabi ربي أهانا ayar tana magana ne a halayyar dan adam a yadda yake wato yadda dan adam yake ya zama mutu lahu rabbu idan ubangijin sa ya jarrabe shi fa akramahu ya karrama shi wa na'amahu ya ni'imtar da shi ya ba shi ni'ima ta yaya ko ta dukiya ko ta mukami ko wani abu ko na ilimi ko wani abu kamar haka fa sai ka jina cewa rabbi akraman ubangiji na ya girma ni ba wai yana faɗin hakan ne. ta hanyar yadda da karrama ubangiji a yana faɗin haka ta hanyar alfahari ga wanda ba ya da abin da take da shi ni ka ubangiji na ya karama ni ma'ana kai ya wulakanta ka sai ya ɗauki dukiya ita ce mizani na karamci wanda ba da ita kuma yana cikin kaskanci ko ya ɗauki mukami da matsayi shine mizani sikeli na karamci. wato rashin mukami ko rashin matsayi kuma kaskanci kenan yana faɗin haka dan tuka baki wa wanda baya da dan tuka baki ga wanda baya da ko ko da rabbi akrama dika ubangiji ya karrama ne ya mun sutura ba irin su wanko ba wato abin da yake da shi wa amma idan mutalahu fa qadara alaihi rizqa amma idan ubangiji idan ubangiji ya jarrabe shi ya takaita arzikin sa shine fa qadara yani yadayqa alaihi rizqa idan Allah ya takaita arzikin sa ya zan ba mai dukiya ba ba mai mukami ko matsayi ba fa kulu sai ka tana ta rabbi a hannun ubangiji ya wulakanta shi to wannan siffa ce ba ta mummuni na gari ba mummuni na gari yana cike da masaniyar cewa rayuwa akwai wahala akwai daɗi a cikinta akwai babu akwai akwai kuma a cikinta akwai wadata akwai talauci akwai lafiya akwai rashin lafiya yayin da zai samu kansa cikin wadata akwai lafiya to sai wa Allah godiya yi amfani da wannan wadatar lafiyar cikin abin da yake bin Allah idan kuma samu kansa ɗaya bangaren shine rashi da talauci da rashin lafiya to sai zama mai hakuri sai samu ladan hakuri da. haka manzo Allah ya ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair in asabathu sarra shakara fa kana khairan Allah wa in asabathu darra sabara fa kana khairan Allah ce abin mamaki al'amarin mu'mini duk al'amarin sa alkhairi ne idan abun farin ciki ya same shi sai ya godiya sai hakan ya zama masa alkhairi idan abun bakin ciki da damuwa ya same shi sai ya hakuri sai hakan ya zama masa alkhairi to kaga a nan gurin wannan hali da wannan ayoyi suka nuna cikin suratul fajr siffa ce ta dan adam a matsayin sa dan adam amma in ya koshi da imani da tsoron Allah yakan yi kokarin canja wannan siffa ta shi kamar yadda zalunci siffa ce ta dan adam da jahilci innahu kana zaluman jahula amma idan Allah ya masa gaman katar sai ga ya kokarin zama mai adalci kuma ya yi kokarin zama wato ainihin mai ilimi ba wanda zai wanzu cikin jahilci ba duka waɗannan sufofi kamar su innal insana kulika alu an idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manua wato duka waɗannan siffofi ne galibi na dan adam a matsayin sa na dan adam amma yayin da ya samu koyarwa da tarbiyya ta addinin musulunci da karantarwa ta alkur'ani da da san manzo sallallahu alaihi wasallam sukan canza wancan halayya tashi idan to mutum na gari salihin bawa wannan na tambaya kan fadan Allah ta'ala ya ayu allazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun da fadan Allah ta'ala amma wa ati'u wa anfiqu ayoyi guda biyu dangantakar su da ke tsakanin su da juna malamai suna ganin tabbiyin ta ta farko fadan Allah ta'ala ittaqullaha jin tsoron Allah hakikanin jin tsoron sa amma ta ta ku tsoron Allah gurgurai da ku sami iko waɗansu malaman kuma suna ganin a ba kai ta tai ba wato ƙara bayanin ta ne tai haka tukati idan nan hakikanin jin tsoronsa ai ya kai bamban daga wani zuwa ga wani daga wani zuwa ga wani dan matsayin ta kawa a cikin zukatan mutane ba da yake ba matsayin abubakar baya daidai da matsayin sauran sahabbai wajen takawa a zuci matsayin umar baya daidai da nawani matsayin dukkan sahabbai kuma baya daidai da matsayin annabawa matsayin dukkan annabawa baya daidai da na ulul azmi minar rusuli matsayin kullum azumi da rasul gaba daya ta kawa kuma ba ya daidai da manzon Allah saboda kowane mutum a matakin sa ta kawa shine haka tukati hidan eh kamar bayani ne fattakullaha masatun da aka ce hatta gida ba wai ana nufin kowa sai ya hau kan wannan da na hatta gida ba a'a ku yi kokarin halar wannan matsayin na ta tukati amma dole wani zai riga wani zuwa wani zai dare wani samun rabo mai sosai. ne ba wa ya zanto gejin mana ta kawo a nan da ɗaya ne fattaqullaha mastata'tum wato kara bayanin ta sai wannan mujmala ce wannan kuma mufassila ta fassala abinda wannan take nufi shine fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu ku tsoron Allah gurgurda da ku sami ko kuma sannan ku ku ji ku yi biyayya ku ji abin da Allah da manzo suka faɗa sannan ku yi biyayya wa antu kuma ku ciyar daga abinda Allah ba ku na dukiya sarar li anfusukum wannan shine ku fi alheri a gare ku wajen fata a masa fa'atu yawanci wato a hausa ana da wani abu da an ce ai masa fa'a ma'ana abin da na ga dama ba ma fassara masa fa'a ina jin sosai a yadda take nufin abin da ka sami iko wato sai mu ɗauka ko karin sai abin da na ga dama dan abin da yi masa fa'a dan abin da yi a aikata haka muke fassara masa fa'a domin idan mutum yana da ikon ya iya yin wata bajinta ta naira dubu daya sai ya iya rikewa ya dawo da shi naira hamsin ce masafa a yance ce fata kullaha an masafa ko wato zai mai ta masafa a shine ma ta yassara da <laughs> shi ko masafa a makulan abin da shine abin da zaka iya yi wanda ba za ka iya yin sama da shi ba ya fi karfinka amma za ka iya yin wannan ina ba da an fahimta ma'ana idan ina da halin da zai iya yin bajinta da agaza wa wani aiki daga cikin ayyukan addinin musulunci ko an agaza wani gajiyayye wani wanda yake cikin halin kakanuka yi da naira dubu daya to sai na ba ta naira ɗari biyar to ban yi masa ba ba sannan idan na ba da dubu ɗaya da ɗari ɗaya sannan na wuce masa ba ba ina ba ta fahimta amma bayan da wannan dubu ɗin shi ne masata ma'ana masata dai ba ba ma ta yassara ba ake nufi wanda a aikace yawanci idan kan lura ayyukan mu da maganganun mu sai ga masata abin da muke daukan ta dan abin da ka sami ko ya aiki ko dai ko karanta dan abin da aka yi ko kuma ko ya aiki masata kenan ko ya aiki wanda ba haka ne hakikanin fassarar ta ba wa alaikum assalam wa rahmatullah Um, wannan na cewa inna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin wa la yahdi al-qawm al-fasiqin me ma'anar ma'ana ta ubangiji ta Allah ba shi da kafirai ba ya shirye da zalimai ba ya shirye da fasikai shi yesuwa a nan gurin wato tawfiki daga mdakatar dan shiryewar da zuwa ta hanyar bayani Allah ya shirye da kowa inna hadina musabila imma kamar yadda muka yi bayani cikin karatu shiryarwa ta bayani Allah ya shirya da kowa amma shiryarwa ta zaman kasar ta yadda a faɗi gaskiya ka ji ka karɓe ta kayan aiki da ita Allah baya shirya da zalimai irin wannan baya shirya da kafar irin wannan to me yake nufi da wannan ana nufin azzaliman ko fasikan sanannu waɗanda Allah ya san ba za su yi imani su ne waɗanda wa'azi mai wa'azi ba musu ba musu amfani sai dai mai wa'azi ya wa'azi don ya samu lada amma su ba za su kiri ba to wannan kuma suna cikin ilimin Allah na gaibu kamar yadda yake innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ko ka musu gargadi ko baka yi musu ba za su yi imani ba kaga wannan suna cikin ilimin Allah na jebu suwaye mu mu san su ba tare kamar yadda yake innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun wa law ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim ba mu san su ba amma jami'u azimu a sarari ga kowane fasiki da kowane azalimi da kowane kafiri idan mutum ya yau to to baya cikin waɗanda Allah ya ce inna lillahi wa inna zalimin idan mutum ya ki shiryuwa kuwa to ya fita ya bayyana a fili kenan cewa ashe yana cikin waɗanda Allah ya faɗa dama dan mu bamu san mu bane ko ba a wani wayi bamu sani mu kai ta masa wa'azi da mun sani kila da mu ba ta lokacin kan ta ba to amma rashin shiryuwarsa kai ba da maka hasarar lada ba a wajen ubangiji in kai wa'azi din ko kai gargadi kana da lada a wajen Allah ta'ala duk da shi bai karba ba domin hikimar yin wa'azi ne ko dai zai yi ko kuma da da kamatul ta alaihi sai da hujja kan mutum domin na tashin kiyama ba zai zo ya ce laula arsalta ilaina rasulan fa nattabi ayatika min qabla an nazilla wa nakfa ya ubangiji dan me baka turo da manzo ba sai ai manzo ya zo an da an sai maka da hujja sawa manzon da kanki ko wakilan manzo da sun shirye sun isar maka da hujja kai ne kai ne baka ji ba ina ba ta abinda dai waɗannan ayoyi ko su suke nufi kenan wallahu ala sauran tambayoyin da ke rubuce suna da bayani mai tsawo sai ko sati mai zuwa in Allah ya mu wannan yar takaitacciya yana cewa me hikimar cewa bisirul fatiha kamar idan an zo an yi wata addu'a na ga lokaci zai iya yi wa ku kirga kudin nan kudin lokaci ya tafi da yawa sai dai ku tattara su ku ina cewa idan an yi wata addu'a sai kada an ce bi sirrul fatiha sai mutane su kama alhamdulillahi rabbil alamin gaba daya rahmanir rahim har zuwa ga sai gairin maghdubi alaihim wal dallin ayi gaba daya gaskiya bid'a ce ba cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba cikin sunnar eh har da kan ma bid'a ne cikin sa wai to wai da kan kare tiri ne ko menene ne ni ban gane ba wato wannan daga cikin illar ta kuɗa addini da al'ada yana daga cikin illa ta bin da al'ada wato jama'a idan muna son shari'a ita ce shirya da manzon Allah kul innal huda hudallahi kul inna hudallahi huwal huda wato lafazin qur'ani da dadi yake kul innal huda hudallahi wannan cikin ali imran kenan kul inna hudallahi huwal huda cikin suratul baqara wato akwai balaga sosai cikin alqur'ani babu wata shari'a sai shari'ar da Allah ya zo da ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ita dan haka addu'a za mu yi ta ubiye da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisai tu ga littattafai nan da dama waɗanda suka tara addu'o'i da ya kamata mu yi da suke a sunna musamman a zamanin sai an yi wa sunnar manzon Allah hidima bai yawan gaske malamai sun zazzakulo addu'o'i daga wurare masu lungu da yawa sun fito da su fili sun kara cikin da tafai waɗanda suke na sunna kamar irin su hisnul muslim gashi hadisai da ayoyi ya zaɓa ingantattu ayoyi da hadisai ingantattu ya zana su da lokutan da ake karanta su addu'a safi addu'ar yamma kuma gashi wani ma an fasara da Hausa wani ma an fasara da Turanci kaga an riga an yanke wa dan adam guda mutum ne nemi littattafai wanda suke na sunna din wato ainihin waɗanda suka tara hadisai ingantattu da suke bayanin addu'o'i da yadda annabi ke yin addu'a zikiri da yadda annabi yake yin zikiri don mutum ya raya harkarsa da zikiri din kuma ya raya lokutansa da addu'a ya kasance a kowane lokaci ka san addu'a da zaka kuma babu hikima da basira illa ka san abin da kake faɗa lokacin da kake addu'a babu illa a cikin addu'a ba ka san abin da kake faɗa ba kaga yan bid'a sukan wahalar da mutane su bi dauko dan abin da ayoyi ne to amma kuma ba a tsarin sunna suka dauko su ba abinda suke ribatar da mutanen aya ce kaga wanda ya burdun ya ko wanda ya burdun izawaka kaga ai izawaka sura ko da ke ka da hausa ne suratul waqi'a ko na shi ne da ya kamata mu ce domin izawaka wato kaga rabin rabin kalma ce don waka'at da da da da ta ce izawaka'at to an yi cibin da kenan to amma izawaka da hausa ne wannan gaskiya bai dace ba sai dai suratul waqi'a kaga wanda ya burdun suratul waqi'a da Hausa idan waka ko wanda ya burdun suratul yasin burdun yasin kenan kaga duk waɗannan bidoyi ne suka tsara da yawa ko wanda ya zo littafin da ne irin gargawa ne kawai suka je yi zauna tun da ya haddace Qur'ani duk wata rabbana da ya sano tun daga farkon tun daga cikin suratul baqara haka to su kuma rabbanonin akwai waɗanda eh addu'a su da mummune suka yi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar akwai waɗanda izgili ne kafirai suke yi rabbana ajilla la kitana qawla bil islam ya Allah gaggauto mana da rabon na azaba kafin kiyama ta kai kuma kana yi a masallaci kaji akwai illa su ko da ko yan suke yi a cikin wuta ربنا akhrijna min amal salih min ghayri alladhi kunna na'mal ya Allah fitar daga cikin wutan nan mai da mu duniya mu je mu yi wani aikin na gari ba wanda muke yi da ba ka kuma ka kana yin ta to kaga wannan shine illan abu idan ba a koma zuwa ga sunnar mun kaga to kaga shi yasa suke garzayawa su kai masa yanzu kai da aka haifa maka sai ka tana dabino ka sa masa ka roka masa in ba kai baka nan uwar yaron ya halatta kai wannan aikin tana dabino ka sa masa in gozo ma in ta yi karatu tana zuwa islamiyya za ta iya wannan wani kanin ka ko wanka zai iya yi duk ba su san yadda ake yi ba ko wani malami ya kusa ya kira malamin musamman ko kayi wasiya ko abokin ka ne ko akwai sanayya a kudin duno yaron a kawo maka shi sauro ka tauna wannan dabino ka sa masa ka daga hannu kai masa addu'a wannan shine abin da sunna ta sanada ina ba ta fahimta to daga lokacin da aka yi wannan tahnik din ya halatta a sa sunan aran nan ya halatta kuma a bari sai kwana bakwai waɗansu malamai suka ce ya halatta bayan kwana uku kuma cewa a sa a nan akwai hadisi da suka nuna haka cewa a bari sai kwana na bakwai a sa akwai hadisi da suka nuna haka amma maganar kwana uku malamai suke ta faɗin maganar ban ga dai wani hadisi bai nuna hakan ba ina fata muku wannan an ba son zabi dan an kawo jariri da dama manzo Allah ya ambace su da su a ranar da aka haife su da haka ibnu kasir ya kawo wadansu daga cikin irin waɗannan hadisai karkashin faɗin Allah ta'ala a cikin suratu ali imran wa inni sammaytuha maryam wa inni uhiduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim kaga mahaifar na maryam tana aihuwa ta a ta ce na sa mata suna maryam ibnu kasir ce wannan na nuna halaccin raka suna a ranar da aka haihuwa din ba sai an fata lokaci ba kuma ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka haifa masa jariri wace gari ta da sahabbai ga an haifa min jariri na za masa suna sunan babana Ibrahim kaga ba sai da ya tara mutane ba sai jiya an haifa mai jariri kuma na sa masa sunan babana Ibrahim shikenan magana ta da wai na cewa na za su duba dangane da ingancin wannan hadisi a maganar rushe waɗannan hadisi ka duba littafin sahihul azkar na imam an-nawawi akwai abin nan sadim al-ilali yayi hakikin sa ya takhari biyu idan ka duba a cikin jirgin sa na biyu za ka ga wannan magana babin da yake magana idan an haifi yaro mai za a ce ina ba ta an fahimci wannan eh, bari mu karasa wannan ina ba ta mun fahimci wannan ma'ana ka ga ba a hana addu'a ba addu'a amma ana yi wa yaro daga lokacin da aka haife su a tona dabino a sa masa kuma a masa addu'a a iya kiran sunansa a ranar idan ba ya ga dama a iya bari sai rana ta bakwai idan ya ga dama yanzu zai kira sunan ba wai sai ya tara mutane ba zai faɗa uwar sunan yaron kaza sauran mutanen gida sunan yaro kaza daga nan duk wanda ya gama da shi wallahi mun haihuwa kuma sunan yaron kaza shikenan an huta ba sai ka halar da mutane ba wani daga gidi-gidi wani daga kallari wani daga na'ibawa duk zai taru a gadon kai don tarin suna wannan wahalar da kai ne ko baya cikin addini al'ada ce kawai ta mutu da ni amma ba manzo Allah ya koyar da mu wannan ba wanda wanda ya daga hannu abin da yana cikin wannan da kake so ka ce ne shi eh eh na ta ta bakwai ta ke wayo oh, da kai haƙuri abin da nake son faɗa waɗancan ababai da na ambata da yanzu ana yin su a ranar da aka haihuwa rana ta bakwai idan ta zo abinda sunna ta fara da shi ne zaka yanka wa yaron ka ragon suna idan namiji ne sunan annabi ta nuna ka yanka rago biyu idan mace ce rago daya haka manzo Allah na cikin wannan shi ne abin da suna ta da. na taɓa faɗin wannan a nan makarantar mu ta islamiyya ta mata a aji ne haka tambaya ta zo ko a cikin lacca ne sai magana ta zo na faɗa haka nace to amma fa wannan ana magana idan mutum yana da hali idan mutum baya da hali sai rago daya bai laifi ba amma in yana da hali abinda sunna ta karanta shine rago biyu in yaro ne rago daya in mace ina faɗa an fahimta da na faɗi wannan sai mata suke tsegumi wato ai da mata ta da juna biyu a gani ko rago da a yi sai Allah ta nabi iyali na ta faɗa min bi ni kuma sai na yanka ragobi din kuma na aika yan ajin naman wanda suke tsayi gumu shekaru ko bakwai ko takwas zai bayan na dai manta wani lokaci makamancin haka rana ta bakwai ake yanka rago rana ta bakwai ake yanka rago wani na faɗi wannan rana ta bakwai ake yanka rago ba an ce rana ta bakwai kuma shine yini na bakwai da haihuwar jariri idan aka haifi jariri kamar yau kafin faduwar rana kafin faduwar rana alfijir ya ke to kafin faduwar rana kamar an haife shi karfe tsarin da safe ko karfe sha biyu ko karfe biyar ne ma ko karfe shida idan rana bata faɗi ba to wannan yinin da aka haifi shi shine yinin da sanar daya a duniya gobe asabar ya zama yini na biyu lahadi litinin talata laraba ya zama yi nuna na shida kenan alhamis shi ne yi da bakwai a za ka yanka rago ba wai sai juma'a ta ke wayo ba da in juma'a ta ke wayo yini na takwas kenan amma idan aka haife su kamar yanzu yanzu kaga rana ta faɗi ana magana isha'i ne yau juma'a bayan sallar isha'i aka haifi yaro ka ko shakka babu gobe asabar kabarin hinin sa na farko a duniya juma'a da zai zo shi da hinin sa nawa na bakwai to a ran nan za a yanka masa ragon suna idan an ka yanka wannan rago ko raguna za a ajiye wani a gida wani kuma a ciyar sadaka fi sabilillahi da ragon layya da ragon suna da rago na hadaya duk za a ajiye wanda za a ci a gida saura kuma a bayar sadaka shi da ya dace da sunna a rabawa makwabta makwabta su kan samu ko yaya suna ajiye gida kuma a ci sai kuma a ci. shi ma a wannan yini na bakwai ake yin aski ko mace ko namiji za a yanke za a aske kansa dan maza Allah bai bambance ba tsakanin mace da namiji wajen aske kai duk za a yi musu aski idan ake kai sai a auna nauyin sumar a bayar da kuɗin da suke daidai nauyin sumar a bayar sadaka wato kuɗin wanzami na ladan askin sa daban kuma wannan kuɗi da za a bayar nauyin kan sumar a bayar nalin sumar kansa a bayar sadaka ce kuma wannan daban to wannan kuma za a kimanta ne fata kullaha mastata za a kwatanta menene abin da ya kai haka kuma daidai yalwarka idan mutum mai kudi ne sai ya kwatanta sumar da yan naira ɗari biyar biyar nawa ne dai ka sumar kan jariri kan da yan naira ɗari biyar biyar inda yawa ba ta yi ruwa da yawa da sabulu ba ai naira dubu biyar ke dubu na ba ta ke dubu biyar ba to in ba wani mutum mai wadata mai wadata kuma dubu biyar a wurin sa ne ne ba komai bane ba to idan ko mutum ba zai iya wannan ba ɗari bibi ne a ɗari ɗari a naira hamsin hamsin a ashirin ashirin gurgudan halin ka fata kullaha kai dai kuna neman lada ne a wajen ubangiji menene abin da ka yi baka sha wahala ba kuma kake fatan ubangiji ya maka sakamako karkawa Allah madaukakin sarki rowa ko in ce karkawa kanka rowa sai eh, idan ka ciyar kanka ne idan ka ki sirwa kuma dai kuma kanka ne baka cuta Allah da komai ba to wannan ne abin da sunna ta sanar da dangane da haihuwar jariri sai dai ko ina wanta wani abu amma dai waɗannan sune hakikanin ababai da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam ta tanadi yake zabar suna yana da muhimmanci mutum ya zabi suna na gari ga ɗansa hmm. sai da jini na ga magana a wajen karatu cewa baya da asali dai a tafsirar hadisi al'ada ce kawai